hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1438 daidai da 15 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 18 daga cikin jeren biyar kasusuwan karatun littafin la'ulu da مختصر العلو للعلي الغفار وإنما لم محمد ناصر albani ya rairaye shi. daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba da su littafin al'ulu da shi da wannan mutasar nasa muhallin da suke magana a kai shine tabbatar da aqidar musulunci gane da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki yana burbushin halittu ne gaba su ta hanyar kawo maganganu daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fassarar da malaman magabata suka yi musu malam ya ci gaba da cewa a cikin maganganun da malam yake karantar da mu dangane da ainihin matsalar da makaranta a baya wadda take ainihin wato magana akan nuzulillahi ta'ala fillai wato saukar allah maɗaukin sarki a cikin dare zuwa ga sama ta ƙasa wato sama ta nan kusa da duniya a inda allah ubangiji yake sauka kullum dare ya ce ina masu tuba na yafe musu ina masu neman gafara na gafarta musu ina masu bukatu su roƙi na biya musu wannan hadisi malam ya ce wa kad allaftu ahadithal nuzul fi na ainihin tattara hadithan da ke tabbatar da saukar Allah a ƙarshen dare a cikin wani littafi kankani guda ɗaya wa zalika mutawatirun aqfa'u al-imam az-zahabi yace kuma wannan karatun na tabbatar da saukar Allah a ƙarshen dare karatu ne wanda yake ya zo ta hanya mutawatira daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana hadisai da yawa sun zo ta hanyoyi da yawa waɗanda sun fi ƙarfin a tsaye ana tafrijin su kuma ba zai yiwu a ƙaryata su ba saboda tabbata su ta wuce tabbata ga magarin tabbata waɗannan maganganu malam rahabi da yake su game da muka ambata a baya jama'a a da ya wuce babban malamin da ya ainihin harraja waɗannan a'imma su al zahabi sibun kayyim sibun abdulhadi sibun kafirin da sauran malamai waɗanda suke jibalun rasiya daga cikin ainihin graduates na makarantar ibn taymiya Allah ya gafarta musu gaba daya shi gaba ɗaya malamin nasu na da littafi mai suna sharhu hadithin nuzul wannan littafi shi da ma mujalladi guda wannan gaba ɗayan shi karatu ne akan sharhin wannan hadisi wanda asali tambaya ce aka yi mishi kamar yadda ya ambata a farkon littafin cewa su ila shekul islam ibn taymiya shekul islam ahmad ibn qaddasa allah ruhahu ma shekuna wa sayyiduna shekul islami wa qudwatul anami ayyada allah wa radiya anhu allah wa radiya anhu fi tanaza'a fi tambaya Allah ya shiga mata malam me ce game da wasu mutane da suka yi jayayya akan hadisin sauka Allah ahaduhuma muthbitun wal akharu nafi ɗayan su na tabbatar da hadisin ɗaya kuma yana korewa fa qala al muthbitu yanzu rabbuna kullu laylatin ila sama'i dunya hina yabqa ya al layl al fa qala an nafi kayfa yanzu azin magana yadda da ko mm-hmm. yace to ya ake sauka fa qala al muthbitu yanzu bila yana sauka ba tare da an ce ga irin shi ba faƙalan nafi wannan mai korewa ya ce ya hulu min al'arshu am la ya hulu to in ya sauko al'arshi babu kowa kenan ko akwai wani faƙalan musbitu hadha qawlu mubtadi'i wa ra'ayin ya ce mushi wannan magana ta yan bid'a ce kuma ra'ayi ne kirkirare faƙalan nafi sai wannan mai musu ya ce laisa hadha jawabi ba wannan tambaye ka ba kai ka bani amsa bal huwa haidatun an jawabi kana so dai ka guje ma amsar ka ji da suke yabo fa qala lahu mudbitu hadha jawabuka yace to amsa kake fa qala nafi inna ma yanzilu amruhu wa rahmatu yace ni dai abin da na imani da shi shine al'amarin Allah ne da rahma shi ke sauka fa qala mudbitu amruhu wa rahmatuhu yanzilani kulla sa'a ai al'amarin Allah da rahmarsa kowane lokaci suna sauka والنزول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الاخر شي ko wannan manzo Allah ya sa mishi lokaci fa qala an-nafi al-layl la yastawi waqtuhu fil bilad ai dare ba iri da bane fa kad yakunu 15 sa'a akwai garin da ake musu dare awa 15 wa naharuha 9 sa'atin rana kuma awa tara Wai yakunu fi ba'd al-bilad sa'a a wasu garuruwan dare awa shida ne wa naharu 8 sa'at rana kuma awa takwas wabin aksi ko aka sama bawa kalin tilafu fi tulin laili wa kusuri kaga kenan dare da rana ba iri da yabani wa bi hasabin alkali wal bilad wa kad yastawi al-layl wa an-nahar fi wadi al-bilad wa kad yadur al-layl fi wadi al-bilad hatta sa'a a wani garin ana yin dare har ya kusa cinye awa 24 gaba daya wa yabqa an-naharu inda huwa qatan yasiran sai zama rana ai kadanci fa a ala hadha bari ka ji magana dan bid'a ne sai ce to karkashin haka an yi kuna thulusul layli da'iman kowane cikin awa cikin 24 hours za a iya samun garin da a wurin su karshen dare ne ko mu gani a yayin da mu nan muke asuba ko azhar ko asar akwai garin da su ne lokacin karshen dare ne lokacin haka kuna nufin ko yaushe Allah na sauka kenan wa yakunu rabbu da'iman nazilan ila sama kenan kuna nufin kullum Allah na sauka a kowace awa da an gama dare na nan garin ya koma can garin a ji magana yan bida shi ne mun tafiya da ke wa da wannan amsa dukkan littafin amsa ne akan tambaya yayi magana maganganu da suke ilimi ne da baka taɓa jin labarin shi ba dan nan kasa ba mai wannan malaman balanta na kan labarin malamin ina fata mun gane wannan sai mutane su koma su karanta ɗaya bayan ɗaya sai ka zauna ga shi nan shafi wajen ɗari biyar wannan ta hakikin wani mutum da suna muhammad abdulrahman alhamis bugun darul asima da ke ƙasar beirut an buga shi a 1993 kamar shekara 23 da suka wuce kenan a ƙasar riyar ɗan Allah ya samu dace amma aikin kwale yawa 93 eh? wannan bugun ba 93 aka buga shi 1993 shekara 23 kenan ko mm. lokacin da su wannan zarul asima ta kasar riyar suka buga littafi akwai wasu buge-buge da aka wuce wannan gashi nan su'alun fi hadisin nuzuli wa jawabu ko kuma au sharhu hadisin nuzuli تعريف الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري المتوفى سنة 28 بعد البيت السابع للهجرة الله يغفر له أتكيت مالك ومن أقد أئمة السنة السلف والخلف na daga cikin aƙidan malaman musulunci na bayansu da na farkonsu anna nabiyyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أورد bihi إلى Sama'il الأولى inda sidratil المنتهى gaba ɗaya malaman musulunci na farkonsu da na ƙarshensu sun yadda cewa an hau sama da manzanmu alaihi salatu wassalam har zuwa wannan magariya ta tikewa fakana min hukama kausai ne a ya zama ya kusance shi kusan kwacin tsayin wato baka guda biyu a jera baka guda biyu au adina koma ma ƙasa da haka a lokacin Allah ubangiji ya farlanta wa manzon Allah sallallahu sauko ya ta wajen annabi Musa ya ba annabi Musa labari annabi ya ce da shi nasa nan na yi experience na jarabci mutane na san halin mutane kafin ka zo kai annabta inna ummataka la tuqiqu 50 salatan farji ila rabbika fasalhu takhfifa lalle al'ummarka ba za su iya yin sallah hamsin a wuni ba ka koma wurin Allah ubangijin ka kai ka roki ya maka rangwami za ku yi tunanin karanta hadisin a baya ko mm-hmm. wa ahadithul mi'raji taqaddama ba'daha wa hiya qawila mashhura hadisan mi'raji wasu daga cikin sun gabata dogayen hadisai ne shahararru ne a duk wani mai karatun hadisi jama'a al-hafidu abdul ghani al-imam al-hafid abdul ghani al-maqdisi kenan ya tattara su a wuri guda in ji malam zahabi ra'aituha fi juz'aini lahu na ga juz'in da yayi shi malam abdul ghani al-maqdisi a cikin juz'i guda biyu a hadisul mi'raj falau kana mi'rajuhu manama to da kamar yadda wasu ke cewa ai a cikin bacci ne ya mafarkin an tafi da shi wa ruqiyihi ila inda sidratul muntaha fi alami sinna wa ghalabatul fikr kuma da a ce hauhawar da yayi zuwa wannan wuri inda magariyar tikewa take ya hauhawa ne fi alami sinna a cikin duniyar gengedi yana cikin gengedi ne gashi nan la ta hudu sinatun wala wa ghalabatul fikr da kuma tunani ne ya rinjaye shi yana ganin abu kamar ƙa'il arifiya kamar yadda sufaye suke cewa suna ganin abubuwa suna zaune a nan amma suna ganin wani gari ko suna tunanin wani abu ko suna tunanin lahira da makamantansu har wani sai ya ta kuka ko ya suma saboda wai ya ga wuta hankalin shi ya tashi har ya suma ko ya fita daga hayyacinsa ko ya ga aljanna ya ji daɗi sai tashi ya kama taka rawa yana murna sai shi riga suna yin wannan kuma gano wannan su yake nufi da da ma kana lil mustafa salawatullahi alaihi fi dalika kabiri maziyatin ala kathirin min salihi ummati da iyakar mafarki ne kawai ko bacci ko kuma tunani ne ko manzan Allah ya na ganin wannan wajen da manzan Allah bai da wata falala kenan akan sauran mutane domin mutane ma suna iddia'in haka gama magarin mutane da waliyai da salihai da sauran waɗanda suke cewa suna ganin waɗannan abubuwa su ma suna iya ganin abubuwa ire-iren haka ta hanyar zurfafa tunani da zurfafa shiru da kadaici da makamantansu to da iya wannan ne da manzan Allah kamar bai da wata falla kenan akan mutane wa hasha wa an yakun wala ma qarrar al-haqqu mi'rajahu wa nawaha kuma da Allah shi ne haqqu ana da Allah ubangiji bai ba da labarin wannan ainihin mi'rajin ba wannan wahabi zikiri kuma da Allah bai shaharantar da ambatan mi'rajin nan nashi a sokar da sura guda a sa mata suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram kuma Allah ya dauki ɗawainiyar kare manzon Allah su alaihi sallama da waɗannan ayoyi sannan da kuma abin da ya mishi na nuna mishi ƙara ya ba mutanen baka labarin abin da ya yi alhalin an san a rayuwarsa bai taɓa zuwa ainihin baitul maqdis da Allah ba zai bada labari dan misali a abubuwan da suke faruwa na yau da kullun ga mutane waɗanda suke ɗabi'a ne ba wani abin miza cike da za a bada labari idan an zo tarihin mutum ba buƙatar sai an ce yana cin abinci sau uku a wuri saboda kowa ma haka yi ba buƙatar sai an ce kullun da zarar ya san da isha bacci yake saboda kowa ma haka yi me abin da za a yi a bada aka ce kullun yana azumi aka ce kullun baya bacci ma'ana yana da wani abu da ya ɗori akan ɗabi'a ko mun gani amma abin da yake daidai wa da ɗabi'a ba wani abin da za yana ba da labari ne ina fata muna fahimtar wannan don haka akwai mutane da dama da suke yin irin wancan abu na tunani da zarfafawa har su sun ga wani abu da a ce manzo Allah iya nan ne abin da yi ba sai an ba da labari a Qur'ani ba da haka bayar da labarin da Qur'ani yayi da muhimmantar da abin da yi dalili ne akan cewa kamar yadda muka ji a baya wannan tafiya ta faru ne ya ƙazatar lama nama da ido biyu aka tafi da shi cikin hayyacinsa ya je ya dawo cikin dare guda wannan haka abin ya faru to kenan Allah yana sama kenan tun daga shi har manzo Allah sallallahu alaihi ya je inda Allah yake ko masu ta wannan hadisin da cewa Allah yana sama a lokaci guda kamar da muka ambata a baya su ne ko masu cewa ai annabi ya ga Allah da ya je sama za mu ji wannan haka tanakuli kamar yadda muka ji a baya ba su yadda a ce Allah yana sauka ba saboda in ya sauka wane ne yanzu kuma al'arshi to kun yadda akwai al'arshi kuma da Allah akai to kun yadda yana sama ke suna karanta yana sama amma kuma an ce ya sauko sai su ce a to wai ba al'arshi to haka nan suna karanta yana sama amma kuma sun yadda da aka je Isra'i da Mi'raji annabi ya ga Allah ido da ido haka suke cewa za mu za mu ji maganganu akan wannan insha Allah kaga kenan akwai tufka da warwara a cikin maganganu saboda maganganu ne na ainihin wato ilimi ko maganganu na insafi ba abin da ya kamata kullum mu dinga ganewa yan uwa masu albarka shi mas'alan ta shafi addini to wajibi ne a bar wa manzon Allah tsare alaihi wasallam fagen shi ne ya jawabi a bar mu malaman farko su fasa duk wani mutum wanda ba su ba to ya haƙura tashi fasara. ya tashi fahimtar idan aka yi haka sai a zauna lafiya amma duk sanda aka buɗe kofa cewa kowa na iya ɗaukar aya ya fassara ta yadda yake so kuma a ƙarƙashin ta ya gina wata shari'a dole a dinga samun tukka da warwara a cikin mafiya yawan abubuwan da muke yanzu kala zama mu gani misali ne ɗariƙa suka zaki a wajen kafa hujja da ayar ƙur'ani akan halarcin maulidi bi zalika falyafrahu bi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما Ka ce musu falala Allah da rahamarsa to su murna da wannan wannan murna ta fi komai akan abin da suke tarawa wannan aya alqur'ani ce cikin suratul a'raf ko na'am yunus na'am cikin suratul yunus nasi ne na alqur'ani amma abin tambaya shi wa aka da wannan haka ya fassara ta kowa ya san ba ka yi fassara ba tsakanin masu cewa ai maulidi da masu cewa kowa ya san ba ka ne fassara ta ba to yana aka samu wannan fassara wasu masu san zuciya ne kawai a yanzu ɗin da ake raye su ne suka fara wannan fassara hatta waɗanda suka goyi bayan abun a baya ba su fasara ayin da haka ina fata mun gane da haka kawai mai fitar da wannan rikicin shine a tsaya akan fassarar da annabi da sahabbai suka wannan ayar in an tsaya a nan babu wanda zai iya shigo da wani abu da sunan wai addini ala ayi halin wannan ba ita ce alama ba abinda muke cewa shine a bar qur'ani wanda aka saukarwa da shi ya fassara shi a bar mutanen da suka rayu sanda ake sadakar alkur'ani su fassara shi waɗannan su ne nasin mafiya alkhairin mutanen da suke fassara alqur'ani kamar yadda mu yanzu misali da muke rayuwa iyayenmu da kakanninmu da suka rayu zamanin saddauna da zamanin zuwan turawa duk yadda muke gani yanzu mai katun boko mun san history misali mun san gwamnan ba za mu iya fassara wa da suka faru su suna ganin su ba za mu iya ba irin yadda suke fassarawa yanzu wanda bai san mulkin shagari ba 1983 nan nan kusa ba zai iya comparison tsakanin siyasa shagari ta yanzu dole yana bukatar wani wanda ya rayu zamanin shagari ya ba shi labarin ya ya aka yi siyasar shafi'i me sunayen jam'iyyun suwaye yan takara me irin manifesto ɗin da suke amfani da shi da makamantansu ko da ka karanta ba za ka iya fassara su yadda waɗanda suka rayu da abin suka fassara ma'ana yanzu da za ka karanta labarin da wani ya bayar akan zaman shi a gidan yari da wahalar gidan yari ba za ka iya ba da labarin experience ɗin gidan yari kamar yadda shi yake ba ba za ka iya fahimta ba tunda ba ka rayu a cikin abu ba na fata mun gano da ke zama ba za ka iya rayuwa ba kai hatta ba abin da ka a cikin shi amma ka ba ka da rushin ba ka san abin da kake ba lokacin ba ka yi ba labarin shi bai kamata in ba da ba kowa ne bai zauna cikin uwa ba wa zai ba labarin cikin uwa yi babu saboda ba ka sani ba amma kowa kowa ka shi a duniyar nan sai dai kwana a cikin uwa sai dai kusa shekara yana mutu uwa cikin uwarsa ko to amma ka ba labarin yadda yake ka ce ai ga yadda kai ka isa ba kai sama na fata mun gane wannan ke zama Allah ya tsare mu sai ma ya ci gaba da cewa a sai ce wa nawaha bi dhikrihi bi annahu yaqatan ayanan bi qawlihi ta'ala kuma da Allah bai tsaya yana bayani akan cewa da ido da ido aka yi ba da ainihin ba a bacci ba da Allah yake cewa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga albasar basar wa ma a yayin da yarsha ta ma sha, fasara da safai suka yi wannan abin cewa a yayin da abin da ake lullube magariyar ya lullube ta ibn abbas ya ce wani ainihin abin shimfiɗi ne na lu'ulu ka ji fasara safai ke sai a ɗaya a kan idan ka sidrata ma yarsha ma da basar idan bai karkace ba wa ma tsaga ko bai wuce maka idarawa ba kenan da idan shi ya gani abin da ya gani sai aka ce basar ma za zan basar wa maka ga shi ce kala hibrul kala hibrul ah, hibrul hadhihi umma ibn abbas hiya ruqya ainin ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn abbas ya ce gani da ido manzo Allah ya gani sallallahu alaihi wasallam faslu malai ce ga wata gaba في رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة إذن اختلاف game da matsalar cewa a wannan daren irajin shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa a wannan daren lailata idin a wannan dare ikhtilafu akwai saɓani tsakanin malamai fa dhahaba jama'atu min as-salaf ila annahu ra'a rabbahu wasu malamai daga cikin salaf daga cikin sahabbai suka tafi cewa izuwa ga cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam ya ga Allah ubangijinsa madaukakin sarki wa zahaba akharuna wasu kuma suka tafi izuwa ga cewa ka ummul mu'minina Aisha kamar uwar mumine Aisha Allah ya ƙara mata yadda wa gairiha ita da wasunta ila annahu lam yarahu ba'd cewa a'a har yanzu ba manzon Allah alaihi salatu wasalam bai ga Allah ubangiji wanda ke sarki ba wa za ba ta'ifatu ila sukuti wal waqf wasu kuma suka ce a ai shiru a kame baki a dakata wato sun ce ya gan shi wasu sun ce bai gan shi ba wasu suka ce mu ba mu da fatawa akan saboda tadarubul adilla sai ma ce wa qala qaumun ra'ahu bi ayni qalbi wasu kuma suka ce ya gan shi amma da idan zuci. ganin zuci ba ganin ido da ido ba وقد ساق ابن ابن خزيمة حديث أبي ذر a cikin ainihin أتكين أين na shi ya يا قرارو حديث أبو ذر da Abu Dhar ya ce kuntu ya Rasulullah hal ra'aita rabbak na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama nace da shi ya manzon Allah kaga Allah ubangijinka kuwa fa qala sai manzon Allah ya ce nur haske dai an na'urahu ina ni ina ganinsa wa adda ibn khuzaimata hadha munkar ibn khuzaima yace kuma wannan hadisin bai inganta ba thumma qala sai yace wallazi inni fi hadha ma haddathana bundar حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال ibn kuzaima ya ce ni abin da nake ɗauka abin da nake hujja da shi shine wannan isnadi da ya kwararo zuwa ga abdullahi dan shaqiq al-uqayli al-basri wanda tabi'i ne wannan tabi'i wanda ya rasu gida da shekara 108 ya ce kuntu li aisha ba kuntu li abi dharr na ce wa abu dharr law ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la sa'altu da a ce na gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to da ina da tambayar da zan mushi qala sai Abu Dharr ya ce kun kun kun an ayi shay'in tas'alu me ya tambayar da kake so ka mushi qala kuntu as'alu da zan tambaye shi ne in ce hal ra'aita rabbak ko ka ga Allah ubangijinka ya manzan Allah fa qala Abu Dharr kad sa'altu Abu Dharr ya ce to kwata da hankalinka na taɓa shi wannan tambayar faƙala sai ce da ni ra'aitu nura haske na gani haske na gani wannan jama'a na daga cikin wurare waɗanda suke malaman salaf sun ta yin maganganu a kansu dangane da ainihin matsala ta ainihin ganin allah maɗaukin sarki in allah ya sun makaranta gaba ɗaya abin da ya karanta za mu ga mutu takaitaccen samari na rigingimun gaba daya da kuma ina yawan kwana daga littafin fatwal hamawaitul kubra da ta'aqiqin malam dr hamad ibn abdul musulun tuwaijin wanda yake da shi sai je saka alama don in an zo ya ji karatun daga shafi na ɗari hudu da ashirin da uku a wannan bugun na darul min maktabatu darul min hajj wannan shine littafin hamadatul kubra wanda malam albani marigayi namu Allah ya gafarta mishi ya karanta ɗaya daga cikin littafai na ƙarshen ƙarshen da karta a rayuwarsa littafi ne mai ɗumbin albarka a cikin aƙidar musulunci littafi ne wanda yake shi ya ja ibn jami'a rigigimin rayuwa waɗanda su ne suke sanadiyar mutuwarsu fatuwa ce da aka mishi daga ƙasar hama garin hama na ƙasar suriya wannan littafi da kuma gari jama'a tsakanin azar da la'asar ibn jami'a rubuta shi zaman azar da la'asar ɗaɗa yi mamaki saboda mun ji an ce yana da mugun sauran rubutu kamar aljihar ko ba ka ba jama'a na farko kenan dan ko yanzu masu taifin wani tsakanin azar da asar sai maka shafin taifin da shafin yayi da taifin da da kwamfuta wanda sana wanda ya dinga jin rubutu sharkiya babu dubu ko mun gani irin rubutun su irin da zaɗin da suke da haka ba wai wani abu ne mai ban mamaki ba in musamman kai lura da misali yanzu wani sai ya kwana a kan hasafin shi ba ka mamaki haka zai kwana yana sif sif sif a kan ya taɓa nan ya taɓa can na ce wani ya kwana a karfin kayan mamaki in abu ya ci maka ne sai kwana kana yi wani zai iya kwana yana kallon series na fina-finai ko yana karanta novel ko yana estaraku waya dare ko ana yin tamani zuwa kuma gani tun mutane wani kuma ya kwana a tukin mota ina sa ya kula shatta yanzu nan wani da muke magana nan zai kama hanyar lagos kuma ba zai bacci ba hankali yawar duk yawan ramukan zai tsallaka su kuma baya jin wani wahala hmm. saboda wannan shi abin da ya jarabtu da shi hmm. to inna sa ya kula shakka a takaice gama, bari fara magana akan asalin lafazin annuru hmm. haske da ake cewa gama, mas'ala ce mai zaman kanta a cikin ilimi na lughal arabiya a cikin ilimi na aqida a cikin masail na tafsiri zaman ishara zuwa ga littafin alwabil sayyid min al-kalim at-tayyib har ila wa ibnu qayyim al a cikin tattaunawa da yake kan falalolin zikiri ya tattauna a kan daga cikin falalar zikiri akwai haske wanda Allah ke sanyawa a zuciyar mumin ya haskaka mushi rayuwarsa duniya da alkiyama Allah ka samu a cikin wannan haske a wannan wurin ya yi sharhi sosai game da ma'ana haske a ƙarƙashin aya faɗin Allah Allahu nuru samawati wal ina ma kaina wasici da yan uwa kowa ya je karanta wannan wajen da ba za ka ji ɗumbin wato wannan makaranta zai mun jami'a da ba tana da albarkar da dole mu ci gaba da yaya ta alheri don mutane su samu su mura bil sama malamin mu malamin Musa Sahabi ya fara da littafin adda'u wad dawa na ibn qayyim jawziya ila adda'u dawa ana same suna kuma ila ash-shifa'u al-jawab kafi liman sa'ala an gawa shafi tambaya ce aka yi ma ibn qayyim akan yaya mutum zai ya rabu da zunubai ya rabu da ainihin bala'in da zai narke mai a zuciya mutum sai ya tarabtu da wata barna ya rasa yadda zai rena wani misali kallon matan aure zai tarabtu shi wani gulma wani zuwa gidan silma wani eh, sata kuma gani sai ka ka tarabtu da abu ba ka sanyi ka rasa yadda ka gabani to shine ya amsa wannan tambaya littafin addawa'u shafi duk ranar litinin an yi sallar magariba zuwa isha a masallacin markaz na tudun wada malam musa yana nan ya fara katin guda ɗaya aka yi lasa za ka daga zuwa zaman banza a wani lokacin baka da wani abu muhimmi da kake sai ka je ka saurari karatu littafin ana sai da shi a kasuwa a wurin ma za ka yi son za ka yi ba ka siya a shago ka tafi da shi ko kai downloading ka a cikin wayarka ga yi nan abu ya zo da sauƙi yanzu jama'a ina ma yan uwa nasiha da su dinga halartar wurare da ake yi irin wannan karatuka karatuka ne masu raya ilimin salaf karatuka ne masu albarka da ilimi nagartacce jama'a na farko ke na biyu akwai littafin al gulmatu wan nur fil qur'an dirasatun mu'jamiyya dilaliya na wani malami mutumin kasar kuwait abdul mujib ibn muhammad littafi ne aka karami kamar shafi 150 ya tattauna akan masail da suke da alaka da ma'anonin lafazin haske a alqur'ani da me yake zuwa in qur'ani ya zo ya ce Allahu nuru samawati wal me ma'anan haske a da qur'ani ya ce misali yuriduna li yutfi'u bi me haske a anan haske musulunci yuriduna li yutfi'u bi wallahu nan musulunci ne gaba daya Allah yana goranta wa kafirai cewa suna so su lalata musulunci ba za su iya ba me ma'anar fadan Allah da yake cewa Allahu waliyul ladina amanu wa amilus salihati yukhrijuhum min adh-dhulumati okay Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ko me an-nur anan imani yukhrijuhum min al-kufri ila al-imani ina fata mun gane wannan akwai su da yawa haka afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathruhu fi zulmat afa man kana maitan ya kake ganin wanda yake matacce wanda ya riga ya mutu shine maitan ba mutu shi da mayit ke mayit wanda zai iya mutuwa amma maita wanda ya riga ya mutu to duk mutumin da zai ambatan Allah sunan shi mayit ya mutu ko yana da rai Allah ya ce fa ahyayna muka raya shi waje Allah da nuran me nuran ana qur'ani haka suka fasara alqur'ani ana shine wannan hasken wanda yake raye zakata bayan sun mutu kada raka ga idan ba ba mutum kan kanta qur'ani zaka ya waye gari ya zama wafantacce bai da wani haske a zuciyarsa amma da zarar ya fara karanta sai haske ya gaba haka da Allah ya ce ah, ah, afaman sharaha Allahu sadarahu lil islam fa huwa ala nurin bin rabbi fa huwa ala nurin da kuma fa ala hudan bin rabbi yana kan shiriya ta ubangijinsa irin shi irin faɗin Allah wa kadhalika auhayna ilayka ruhan bin amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin Allah nura ai walakin Allah hudan mun sanya shi zama shiriya suna nan irin wannan birjik a cikin alqur'ani akwai da nurke guwa da ma'anan shi kai shi manzo Allah kad ja'akum min Allah nurun kitabun inda aka yi akafi anan nurun din shine manzo Allah wa kitabu shi ko shi da alqur'ani ko mun gani kad ja'akum min Allah nurun da an tsaya yanzu zai zama qur'ani amma da aka ce wa kitabun to al-aqafu yufidu mughayara da aka nurun daban kitabun daban burin manzala sallallahu alaihi wasallam kitabun kuma shine alqur'ani kuma da aka da gaba wannan sanan da yawa a cikin alqur'ani a cikin hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi shahararre hadisin addu'ar da manzala yake farka cikin da ko Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi lisani eh, nuran wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi aini nura, wa fi kaza sai ya ambaci haske wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa fi sha'ari wa fi asabi wa fi bashari duka har ƙashe ke cewa Allahumma ja'alni nura. Allah ka sa ni ma na zama haske gaba daya Allah ka sa mu zama cikin wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan hadisin kamar da ko kuma a littafin na alwabin sayyid za ku gani ibn qayyim ya tattauna sosai game da shi cewa haske din yana nufin hasken da bayi za su samu tun daga ran duniya wannan bai yana magana ba hasken da bayi za su samu idan suna aikin alkhairi a nan Allah ya haskaka afa man shara Allah sadrahu lil islam Allah ya haskaka maka kirjinka addini ya shiga ko za ka samu wannan hasken idan baka same shi a nan duniya ba ba za ka same shi a kiyama wannan haske kowa gwargwadon nagartar shi a duniya gwargwadon hasken shi kamar da hadisin alimama imam Ahmad wani hasken shi a wajen duk duhun nan na alkiyama da duhun sirati wani hasken shi zama kamar hasken rana wani hasken shi kamar hasken farin wata da ya tabbatu wani hasken shi kamar hasken taurari wani hasken shi kamar hasken fitilla tocila ga wani ma hasken shi manzo Allah ya ce za mu sana mai haske ne kawai a jikin babban ɗan yatsa shi kamar hasken wannan raga na gashi kenan ko ba gashi dai haske ne amma baya wani haske kawa wanda kuma munafakai su kuma su zama a cikin duhu cikakke saboda su hasken su ya kare a nan duniya wai kullu ladina amanu qalu amanna suna shiga cikin mu'mine ne saboda su samu su tsira saboda kar a dinga classifying a matsayin katarai ko to ba su da haske a lahira zaka jama'a akwai dirasa sosai akan asalin shi kan shi haske din sannan akwai hadisi na al-Imam Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za mu zo mu ji shi a nan gaban manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yana Allah ubangiji baya bacci kuma dama bai kamata ya bacci ba sai manzo Allah yake cewa yurfa'u lahu amalul layli qabla an-nahari ko na'am wa yi amalan nahari qablan layl haka yake ana kai mushi wato aikin dare kafin rana da aikin rana kafin dare ma'ana mala'iku suna ɗaukaka ayyukan da aka yi da dare kafin gari ya waye su kai ayyukan da aka yi da rana kafin dare su kai wa Allah sai manzo Allah sai alaihi yake cewa hijabu hunnu shamakin Allah shamakin Allah haske ne dauka shafahu da Allah zai yaye wannan shamaki lahtarakat da duka za a ƙone gaba ɗaya lahtarakat subhata waji Subhata waji da kyan fuskar Allah zai ƙona gaba ɗaya manta haɗu na yi basar min khalqi musu yi da wannan hadisi duk abin da ido zai tike a kan shi da sai ya ƙona shi gaba ɗaya hasken shi wannan abin ne Allah ya gwada wa annabi Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabali da Allah ya ya ainihin bayyana ga Musa sai dutsen ya karkashe gaba daya bakar musa sai ka. ma'ana halittun Allah a wannan rayuwar ta duniya Allah bai ba su karfin idan iya ganin Allah sannan a lahira ba ko da sun ga Allah to za su ga Allah ne ba su idraki la tudrikul absar ibnu abbas ya ce har a lahira wannan ayar tana nan muhkama cewa ba za dan mai idraki idraki shay'un wara ru'ya ya fi karfin gani abinda zaka ga ya gilma ko ka gan shi baka fahimce shi yadda ya kamata ba ru'ya ce kawai amma idraki shine abinda ka gan shi kai iya gan da kake so kuma ka iya tantance shi yadda zaka yi ba labarin shi kake wannan shine idraki wato bayan ka gani kwakwalwarka kuma ta yi ainihin wato saving din images din da ka gani ta iya tabbatar da ta yi da su daga baya to wannan shine idraki ba a wa Allah wannan ko alaiha la tudriku al-absar wa alaiha wa huwa yudrikuha ina fata mun gane wannan amma Allah bai bada dama a gan shi yayin da yake so a gani kuma Allah zai ma bayan shi halitta za ta iya ɗauke ganin Allah din wannan duk gani da malamai suka tattauna a cikin tafansu akwai littafin musamman na Imam ah, Abu Hussein Dara Kutani mai suna Ruqyatullah juz'i ɗaya haka ko mujalladi ɗaya babba haka ana buga shi sannan baya ga shi ibn taymiya a littattafan shi kamar anan fatawar ah, fatawar hamawiyya da cikin mazmun fatawa da ibn qayyim a cikin ijma'u jushul islamiyya da ainihin al-imam ainihin ah, al-hafiz ah, abin nan littafin nan ibn manda a cikin kitabut tauhid nashi da al-imam ibn khuzaimah kamar yadda muka ji shi ma littafin shi kitabut tauhid da malamai daban-daban duka sun yi maganganu akan ganin Allah da kuma aka tabbatar da cewa ta hakikin mas'alar shine wannan hasken na hijabuhun nuru shine ne da manzo Allah ya ne hasken ya gani za mu gama jiwa wannan ina fata mun gane wannan nurun anna arahu nan kuma da ya ce ra'aitu nuran to sai wasu suka ce a to anan hasken da ya gani ya Allah ya gani kawai daga nan yan ita suke ɗauko nasu da maganganunsu da sauransu da sauran waɗanda suke masu san su zake a cikin al'amari ba su a barwa malaman musulunci magana su ma suna ganin cewa suna da maganarsu. su wannan daga cikin abin da kamar yadda na faɗa su cewa na daga cikin inda muke samun tataɓarza har mu da yake cewa ahlus sunna matukar baka yi kaidin cewa fassara alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata ba to zaka waye gari kana yin wasu abubuwa da sunan sunna alhalin ba sunna ba dan yanzu kai ne kake fassara abin da kan kanka ba annabi ne da kanshi ke fassara ko kuma sahabban shi ko malaman magabata ba da haka jama'a wajibi ne mu dinka tuwa a duk abin da za mu yi na addini cewa sai ya dace da fassarar magabata na kwarai matukar bai dace ba duk yadda muke ganin kyan fassara ba za a yi a matsayin addini ba za a yi domin lauka na khairan ma sabakuna ilayhi ko in gaskiya ne to da shi sun riga mu zuwa gare shi la sabaquna ilayhi ne sun ci ba wai na istiqbal ba sun ayyuka lau kana khairan sabab sabaquna ilayhi idan gaskiya ne idan alkhairi ne to sahabbai annabi da sabai za su riga mu zuwa gare shi idan ku ba su riga mu ba ya yarda cewa ba alkhairi bane a cikin addini wallahu a'lam malamin هي أكمل وأنا متى من أصل كويك سنة شيء عبد المجيد ابن محمد سنة ترى فم الظلمات والدور في في القرآن دراسة مؤجمية دلالية الظلمات والنور تاجا لا كيس أمشي معك إنترنت لأن ده في نمالة دي معاصي من كذا كن كسر سنة عبد المجيد والنور في القرآن وتجد كسر في دي إف لا كيس أمشي كوبي بشار كان إنترنت ناسن بعد كفير نوع من النظام بس ده هذا الصعب a kan wannan shabaka ta intanet ko da ba za ka iya samun shi haka copy traditional copy malam ya ci gaba da cewa qala ibn khuzaimah fa ala hadha yakunu ma'ana qawlihi anna qurabu aina arahu a ƙarƙashin haka ibn khuzaimah ya abinda za a fassara anna qurabu yana nufin aina arahu a ina zan ganshi wa kaifa arahu ya zan gina ganshi da irin wata sura zan ganshi wa inna ma ra'a nura kadai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga haske mala ya ci gaba da cewa haza qultu ni ibnu ni zahabi sai nace haza bi ainihi yumfir ru'ya haisu yuqarru inna ma ra'a nura kaga wannan ita kanta maganar nan tana tabbatar da cewa ba a gani din ba ba a ga Allah ba domin ko ya ce inna ma ra'a nuran kadai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haske inna ma kadai ina ganin haske ne ko qala ibn khuzaimah sai ibn khuzaimah yace wa aishatu nafat ita dai aisha ta kora ganin Allah ta ce wanda duk ce manzan Allah ya ga Allah ya karya ƙarya ta ce ya ce wa man asbata wanda ko ya tabbatar da ganin Allah fa ma'ahu ziyaratu ilmin ya zo da ƙarin ilimi ma'ana nan yana mana ishara zuwa ga ka'idar usulul fiqh da ke cewa al-muthbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda ya kore domin wanda ya kore ya ce ne bai sani wannan ƙa'ida ce tabbatacciya ana aiki ta a usul fiki amma za mu ji cewa ba za ta hau nan za mu ji insha Allah a nan gaba ma albani zai mana ta'aliki a lambar ta'aliki na 66 za mu zo nan karatu insha Allah wani kalal marwazi an abi abdullahi wasu alahu almarwazi daga makaranta abu abdullah imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnah wal jama'a Allah ya gafarta mishi marwazi ya bada labari wasa alahu marwazi ya ce na tambayi malam bima tadfa'u qawla aisha ta yaya za a tura magana aisha da ta ce annabi bai ga Allah ba qala imamu ahmad ya ce bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za a tukuɗe magana ta ne da magana shi kanshi manzon Allah din da ya ce ra'aitu rabbi na ga Allah ubangiji na wannan ma za mu ga musu karin bayani akan me ma'anar ra'aytu rabbi sai ta aliki na 62 wanda albani ya yi shi akan magana take a baya ke kar mu manta ta mana bayani akan ma'anar waɗannan ta'alikoki sai ka kuma can shafi na 115 akan gaba ta 78 inda ya ce yanzu rabbuna azza wa jalla kulla laila wannan shi ne ta'alikin gashi na number 62 kamar yadda yake a can qultu ni malam muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa akhrajahu muslimun min hadith abi hurairata wa abi sa'id ma'an al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi na magana sauka Allah karshen dare ta hanyar hadisin abu huraira da hadisin abu sa'id gaba ɗayan su wa huwa mukharrajun ma'a ta'ifatin min hadith an-nuzul allati ashara ilayha al-musannif fi kitabi wannan hadisin nayi takhrijin sa shi da wasu sauran hadithai waɗanda al-imam az-zahabi ya ishara zuwa gare su waɗanda ke bayani akan sauka Allah dukkaninsu inji albani yayi takhrijin sa alka masa mai suna irwaul ghalib fi a hadithi mana da sabil lamba hadisi na 450 wa qad dhakara ibn qayyim fil jiyush malam ibn qayyim al-jawziya ya ambaci wannan hadithi a littafin ijtima'ul jiyush al-islamiyya ala ghazwi al-jahmiyyah wal mu'atalah wal jahmiyyah a cikin shafi na 35 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن ابي هريره نحوه بزياده دكار jalasa ala kursi cewa Allah yana saukowa ya zauna kan kujerarsa akan kursi malam ce wa hadhihi ziyaratun munkara indi albani yace wannan ƙari ne da yake munkari bai tabbata ba lam araha fi ghairi hadha tariq ni ban gan shi ba sai ta wannan hanya da imamu ibnu qayyim al-jawziya ya kawo a cikin littafin al-ijma' al-islamiyya wa huwa munqati'un bayna ma'marin wa kullu musayyib akwai bayi tsakanin ma'amar da ainihin sa'id nan musayyib wa qad ra'aytu al-hadith fi musnad na kuma ga hadithin a cikin musnad na imamu ahmad a mujallad na biyu shafi na 267 zuwa da 80 da kuma 283 min tariqi abdurrazzaq an ma'mar da isnadaini akharaini lahu ta isnadi guda biyu daban an abi hurairata daga sahabi abu hurairah Allah ya fara masa yadda duna ziyada banda wannan ƙari munkari ورواه غيره an سعيد an ابي هريره دونها ولكم كان دبن يا رويتوتا دغا اين سعيد daga ابو هريره شي ما بابا wannan قال اخرجه احمد ita ma wannan riwaya al-imam ahmad da shi ita a lambar mujalladi na biyu shafi na 434 zama mun ji wannan ta'aliki ko sai kuma ta'aliki na 40 na 63 na malam yace qultu malam angani yace ni ko sai nace yushiru ila ma rawahu sulaiman ibn an shuri an sharif bin abdullahi bin abinam yana ishara zuwa ga ainihin riwayar sulaimanu dan bilal daga sharif ibn abdullahi ibn abinam qala sharifu yace samitu anas ibn malik yuhaddithu allati usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sharif yace na ji ainihin anas dan malik yana ba da labarin daren da aka tafi da manzon Allah tafiyar dare kuntu ni albani sai na ce فذكر حديث الإسراء الطويل الطويل و وفيه يا أنبتش حديث الإسراء الطويل حديث الإسراء يقول بيصو وفيه أتكي يتشي ودن الجبار تبارك وتعالى الله أبنجي mai girma da ɗaukaka ya kusanci manzala sallallahu alaihi wasallam fatadalla yayi kusa da shi hatta kana minhu qaba qausaina wa adna ya zama kusancin da ke tsakanin su kamar wato tsawon baka guda ko biyu fa auha ilaihi ma sha yau manzon Allah wahayin abin da yaso sai albani ma zai ce lakin na hadhihi jumlata wannan ƙarin da ka ji wannan zancen cewa Allah ne ya zo kusa da manzo Allah salama a wajen Isra'i min jumlati ma unkira ala shirki na daga cikin tattaruwar abubuwan da aka yi inkari ga sharif ibn abdullahi ibn abinam wannan mutumin jama'a shariku ibn abdullahi ibn abinam tabi'i ya kamata ma a ce sahabi ne ba dan ya samu tasgaro ba domin ya halarci yakin badar amma a cikin rundunar kafin a matsayin kafin ya je yakin badar Allah ya so shi da falala ba a kashe shi ba bai mutu ba amma kuma Allah bai mishi falalar ya musulunta ba sai da manzo Allah ya rasu tarihi shi na a cikin littafin ainihin al-isaba fi da da wannan magana da kuma littafin mukaddima ta fatul bari hadith sari ke to ya ruwaito wannan riwayar ta isra'il malamai sun ciwo kwalar matsaloli har guda goma na kara guda goma a cikin hadisi in ka je karanta mukaddima ta fatul bari zaka ga inda ibn hazm ya kokarin ya warware waɗannan matsaloli domin wannan hadisin abun mamaki yana cikin sahihul bukhari ka karanta a cikin mukaddima ta hadisi sani da kuma can karshen sayar bukhari mujalladi na wajen goma ko sha amin a cikin fatul bari a wajen sharhin ainihin wato hadisin ibn hajirin ya yi iyayensa ya kare bukhari amma wannan matsalar babu shakka akan na daga cikin wuraren da su dara kutsari suka fi bukhari gaskiya a inda suka ce kwalashi wani kamaru kuma karo da ke zama ibn hajar ya yi iyayensa amma wasu da ce gaskiya saboda Allah nan ba daidai bane wannan riwaya ce munka duk da a wasu ɗaran yana cewa ai abin da Bukhari ke nufi da kawo ta yana so ne ya nuna wa mutane cewa shaharar karatu game da Isra'i da raji ya shahara magana ce mutawatira ta haka har malami masu rauni ma sun iya kawo ta yadda take duk da yake raunin nasi ya bayyana a wasu wurare wannan akwai takallubi a ciki ko Allah gafarta musu gaba daya an san wato ibn hazirin senior advocate ne na imam bukhari eh, babban lauya ne imam bukhari duk inda aka yi aka kawo sai ya samu bukhari mafita game da fiqhu game da tahriji game da ainihin illa ko wata riwaya to amma Allah cikin hikimarsa kamar yadda malam shafi ke faɗa aballahu an yatimma illa kitabu Allah bai yadda wani tafi ya zama ya tsare ta da kuskure ba sai littafin Allah sai alkur'ani babu littafin duniya da babu kuskure a cikin shi sai alkur'ani ko da ka ji an ce Buhari da Muslim littafai ne masu inganci fil jumla ne idan aka zo magana keke da keke akwai abubuwan da kalmomi ko jumlolin da malamai malamai bai da kausai waɗanda iliminsu bai gaza iliminsu Bukhari ba irin su dara kudu irinsu abu ali al-jubba'i irinsu ainihin abu hatimin razi ire-iren su shi kanshi al-imamun abin da ibnu hajar irinsu nawawi suna da maganganu akan wasu haruffa da ke ciki irinsu ibnu salai da makamantansu kuma sun yi maganganun an buga an raya an ga cewa maganganun eh, suna da waji amma akwai alfarma akwai cika ido da buhari yake yi da makamantansu ba a ilaki wannan maganganu sai in ta kama a cikin karatu domin mutum ya rubuta hadisai guda dubu hudu wani abu an ka shi da kuskure a cikin ashirin ɗaya eh, ba kankani sannan kuskuren kuma ba wai hadisai ne matattu matattu ba gaba ɗaya a hadisai ne da za a ce sharaɗin da ka saka to waɗannan ba su cika ba mun gane shi ne kawai matsalolin ƙarke cewa ka ce sai masu inganci daraja ta ƙololuwa to waɗannan dai ba su kai wannan daraja ba a hakan sai a samu wasu da ake ganin da matsalolin akwai amsa akan me yasa suka samu wannan matsalolin akwai amsa amsoshin su ne ibn hajar ya kokarin ya bayar a cikin mukaddima fatul bari a cikin hadisi sariki da kuma wasu malamai waɗanda suka yi kokarin su bada amsoshin sannan ka karanta littafin taƙiƙin da mala albani ya ma'ayi sai bukhari da muslim shi ma ya tattauna akan wasu waɗannan maganganu kuma a wuraren da ya kawo nashi maganganun kamar a cikin littafin abin nan sifatu sala akwai hadisi guda ɗaya wanda mala albani ya kawo shi ya tashi takhriji sai ce a faranta wa guda wani sai wasu suka fara murna cewa sun kama shi kuskure ai bukhari ma ya fitar da shi sai kawai ya shi ya ɗau alƙalami ya yi wani ta'aliki ya ce to wannan hadisin a yadda ke a cikin bukhari na ce bai inganta ba in kun isa kuma ku faɗi wannan magana ce kuma na sa sharaɗi ne cewa sai ingantacce da haka na kauna abu dauda yana na a cikin tarihin bugu na ƙarshe da aka yi ma sifatu sara wallahu ta'ala eh laysa minna man lam yataganna bil qur'an yes shine hadisin ko laysa minna man birkura. yataganna bil qur'an jazakumullahu khairan to irin wannan maganganu maganganu na ajin na ajin sciences ba na nan ba yanzu muna karatu ne kawai na aqida jama'a dan ya kawo ne anan kuma zai ƙara kawo magana gaba kaɗan ya ce wannan hadisin na daga cikin abubuwan da abubuwan da maganganun da aka yi wato aka ci gyaran shariku bin abdullahi bin abi namr a cikin wannan wajen saboda mene ma tafarrada bihi an jamahirin thikatin ladina rawu hadith al-mi'raj dan yana daga cikin abubuwan da ya saba ma amintattu waɗanda suka ruwaito hadisin mi'raj walam yansibu dunuwa wa tadalli lillahi tabaraka wa ta'ala waɗannan amintattu ba su danganta kusanci ga Allah maɗaukin sarki ba bal rawat Aisha ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ma yadullu ala anna qawluhu ta'ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausayn aw adna yace abinda ma yake yadda abin ma yake Aisha radiyallahu anha ita da ibn Mas'ud Allah ya kara masu yadda shi ba sun ruwaito abin da yake nuna cewa ma'ana waɗannan ayoyin innamal muradu bihi jibrilu alayhi salatu wassalam wane ne suka yi kusa da juna da manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma suka yi kusa da inda aka yi so a tafi manzo Allah shine Jibrilu ne ya yi kusanci thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna Jibrilu rawa muslimun an masruqin qala qultu li Aisha aina fa aina qawluhu thumma dana fatadalla ce da Aisha Allah shiga fata malama Aisha menene kuma ma'anar faɗin Allah da yake cewa ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت سيتشدني إنما ذاك جبريل يو أي ونن جبريل أيكي wanzur ka je ka karanta al-asma wa littafin al-asma wa sifat na Imam a cikin shafi na 438 zuwa 441 sai dai zama tambihi akai shi ne littafin yake a ciki akwai hadisai da maganganu akan ainihin wato siffofin Allah da sunayensa mai karatu sai ya yi hankali da ta'alikat da fassarorin da shi al'imamu abubakar bai yake manufa domin bai haƙi ya tafi ne akan mazhabi na a sha'ira wajen fassara su yana kore su yana musu ta'awi da haka sai dai ka ɗauki hadithan a matsayin hujja amma maganganun shi to malamai suna da maganganu a kai a littafin nan na fatuwar hamdul kubra ibn taymiya yayi maganganu akan ire-iren waɗannan fassarori na asha'ira waɗanda bai haƙi yi mahadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisan da suka zo yana fassara ayoyin da suke magana akan zuwan Allah wa a rabbuka wal malaku saffan saffa a ji'a yawma idin bi jahannam ne ne a a yanzuruna illa an ya'tiyakum Allahu fi dulalin min al-ghamami wal mala'ikatu annan wajen ka je ka karanta za ga irin abin da ce. a'a mala'iku ne za su zo filin da daga gaba amma Allah fa Allah ba zai zo irin zuwan mala'iku ba domin zuwa na nufin tanakuli daga wani waje zuwa wani waje to Allah kuma ya ɗauka daga wannan dan siffar bayi ne tanakulat mu bayi mu ne muke zuwa mu koma mu yi nan mu yi can Allah ɗauka daga wannan ya mishi wannan ta fasara akwai su irin su da yawa an tafi asma wa sifat bai haƙi babban malami ne a cikin malamin musulunci malami ne hujja a cikin hadisi amma ya yi karatu a malamai ne waɗanda suka shayar da shi wannan matsalar su ibn fawrak duk ka karanta a mawuya malam ibn ne ya faɗi wannan na daga cikin haɗarin karatu a gun malami wanda yake yana da muguwar ɗabi'a ko muguwar al'ada ko mugun hali musamman wannan jama'a in ka koyi karatu a gun malami wanda yake mai sakin baki ma'ana wanda yake zage-zage ko wanda ba yi da mutunci zai iya kai maka wanda rashin mutunci sai a waye gari ga ka da ilimi ko baka da mutunci baka san darajar mutane ko koyi ma karatu a kun malami wanda yake marwaci ba ma ke koya maka ruwa ruwa kuma mugun hali ne ko baka ka zama ko koyi karatu a kun malami wanda yake mai aƙida mummuna ko da karatun ba na aƙida bane a ce mathematics kawai koya maka amma kuma dan shi'a ne a cikin mathematics sai ya yi soka maka wani abu na shi'a wannan da ya faru da mu jama'a mun kai kasuwa ko malamai galibin su kiristoci a makarantun boko tun daga firamare da sakandare da jami'a sai ka ji wani abun ya shige ka baka ma sai ya shige ka sai ka dan musulmi ana cikin magana kawai sai ka ce Jesus Christ saboda malamin suna faɗa me Allah yawan musulmai yan boko masu ɗabi'u irin da ce cin abinci da hagu ɗabi'a kirista ce auren mace ɗaya ɗabi'ar kirista ce in fa ba ma ɗabi'a kirista ba ɗabi'ar nasara baturen ingila da ya zo ƙasashen musulmai shi ne zo da ɗabi'a auren mace ɗaya da haka da ya shigar da mutane cikin addinin kirista da cikin karatun boko sai suka ɗauka da wannan ɗabi'a ta auren mace ɗaya daga kiristanci in kiristanci ne kamata ya ce ba a aure inda na bisa bai taɓa aure ba ko ba ka jama'a in suna na bisa ce da sai a daina aure gaba daya amma sauran annabawan banu isra'ila suna aure aure da yawa annabi sulaimana annabi yunusa annabi yusufa annabi ainihin ibrahim da duk wani annabin da kirista ko nasara suke fitiya da shi ko suke ambatan shi yana da mata ba mace ɗaya ba amma sai kirista suka koyi auren mace ɗaya a gun nasara ana nan ana nan musulmi suka koyi wani. yanzu musulmi suna ganin cewa ma auren mace ɗaya ma aibi duk wanda ya auren mace ɗaya sai an dinga nuna shi ana ganin shi kamar mata ce to kiristan da kuke biya musu ya ku musulmai jiya jiya nake karantawa a banga wani wani wani fada ne ko waye shugaba wata coci da haka wani limamin su ba zan yi tana shi ba ya ce yana ba kiristoci shawara cewa su dinga yin aure fiye da ɗaya so dama a cikin addinin kirista akwai room for modifications za a iya canza da abun da gara ma kirista sun sun taba minta suka ce sun yafe mai gudawa jinin annabi isa kaga wannan ganganci da yayi kun ce dan Allah ne an kashe dan Allah Allah bai ce fi ba kuma ku ce kun tare kun yafe da hauka ne wannan ko to haka sai wannan kirista kawai ya ce yana ba da shawara a dinga yin aure fiye da ɗaya sai ya kiyasi ke saboda a ce kana da matan aure fiye da ɗaya ya fi a ce kana da mata ɗaya amma kuma kana da kawai goma kuma gaskiya ne wannan kalmar haƙƙin ne to haka musulman mu jama'a suka ɗauki wannan muguwar ɗabi'a yanzu duk wanda zai aure na biyu yana ganin wani bala dadi sai ka kai shege ba kake iya wani da shi ba wala <laughs> kallai ma'ana sai ka yi kyawai ba al'adu gaba daya kamar ba addini ba wannan kaga al'ada ce aka dauka ta wasu mutanen banza haka duk muna magana akan tasirin boko ne al'ada ka haifi 'ya'ya da yawa ta al'ada yan boko ne suka shigo mana da shi cin abinci da hannu aske gemu kalamu gani jama'a idan kai sallama sallah a cikin masallaci in ba irin namu na namu sabai ba kowa da gemu shi alhamdulillah idan masallacin cikin makaranta ne yanzu wannan a cikin jami'a biyu ko a biyu BUK ko a Sokoto duk dai musulmai ne su yi sallah ko dan kawai ga haka sai kamar yan mata da kusa da kowa ya share haɓashi ko ba wanda yake ganin ba wannan cewa matsala ne kai da kake bari ma kai ake ganin ka wani ba kauye ko wanda bai waye ba baka baka gyarawa wallahi sai ka tama maki jama'a kuma har da wanda suke takama sun sa addini sun karanta haka aka miƙe za ga kowa wanda shi na jan kasa kamar na tantaba kuma duk musulmai ne duk wanda bai al'adun kafirai suka shige mu gaba ɗaya har muka manta muna ganin kamar al'adun mu da irin su ga sunan hafi Badde, ah, ah, juma'a mubarak eid mubarak wane ne mubarak ramadan mubarak duk gasu nan ba sun riga sun gama mai mu jama'a ba mu da yadda muka iya da su shi yasa sai an yi da gaske wallahi tallahi rabuwar duka fi sai an yi da gaske to a irin wannan ne aka samu ire-iren waɗannan abubuwa suka shigo mutum sai a waye gari jama'a sun mutane su rikice da al'adun su gaba daya na daga cikin sirrin kamar da muka faɗa koyan karatu a gun malamai waɗanda suke yan bida to kenan ya za a yi yanzu da kaji akwai malamai bida akwai malamai batattu a cikin makarantun nan akwai malamai kafirai ma akwai zindiƙai waɗanda 'ya'yan musulmai ne ba sa sallah in za su faɗi magana sai ka ji kamar za su faɗi magana a yin kwaron kwatsa a nan cikin abu ko biyu ke ko sakwata za ka dinga su ɗan musulmi ne wani ma yana takamawar shi expert ne akan islamic politics ko islamic economics ko history of, is, of uh, islamic nigeria history of northern nigeria yana da alaƙa ma da karatun musulunci amma ya faɗi magana sai ka kamar za a tashin kyama magana ta ɓata duk kuma su ne malaman haka musulmai sa da challenge ke da haka wajibi ne musulmai su tashi su karatun boko nagartacce su buɗe makarantu su har jami'o'i ke abin bakin ciki kiristoci suna da jami'o'i birjik a ƙasar nan amma musulmai ba su da jami'a ƙwaya ɗaya tasu ta kansu a arewacin najeriya misali a ce musulmai dai mu hausawa fulani ba mu da sai dai ta aji ko ta alƙalam da ke katsina ita ma ba ta al'umma ba ce ta wani individual amma misali za ce izala fitiyanu ahbabu ushaku jama'atu duk waɗannan masu karambanin cewa sun buga wannan manzo Allah ne ba su da jami'a ta musulunci ba da ta boko kuma ga ba su da ita in fa wasu ma ba su da secondary su kun lafiyayya wanda su koyar da ilimin boko a bisa irin tunaninsu a nan zariya mun gwamnati mu dinga ɗiban 'ya'yanmu da kano da sakkwata da ina ne Mun daga kai su makarantun kafirai yaron kai dawo gida yana cewa Allah uku nan na wani malami ke bani labari malamin islamiya yana makar koya mai karatu ya ce Allah ɗaya ne sai wani yaro ya tsalle ce a su malamin su arjitu ya ce Allah uku kaga yin ta nan musulmi a islamiya ina ba Allah ya taimake shi ana ka tuna mashi akida ina zuwa islamiyya ne ce to ai da ya zo islamiyya yayin malamin abin da mai aiki musu ne tun ya fi ganin karama wancan na boko shi malamin su ya ce Allah hukun malamin su ɗabi'a ka iya eh, sai ba a gama masa da ne da mata shi ne wani abu ya fara da direba sai ta ce ya rantsi ya rantsi ce sai ya rantsi da jizo yare musulmi ta ce wani ya rufe da jesus duk wannan dakikancin mu ne makarantun nan za mu iya yin su za mu iya karantarwa za mu iya musu rajista za mu iya gudanar da abubuwan mu amma mun gwamnati mu nemi kuɗin mu kai musu kuma su halaka mana yayan mu ba ma tunanin haƙƙin da Allah ya fara mana na tarbiyya yayan ranar kiyama za ka yi jawabi kuma tun a nan duniya wallahi tallahi yara na sai sun dinga tsine maka albarka nan gaba cewa babansu ya cuce su akwai wata makaranta nan bayan da sunan eh. malam suka ce mun sallah ba su kashi ake sallah yi wallahi in suka sallah sai an buge su Allah shi ba ma inda ake sallah jama'a mun ji wannan na daga cikin muna magana ne akan al'imamu ah, abin nan bayaki ko da matsalar da ya samu Allah ya gafarta mishi sai ya zama bayan ya zama babban malami duk da haka yana dan tirjiya wani abu ilimi ya jashi wani abu kuma abin da ya sani na background ɗin shi ya ja shi haka sai ya zama yana tazabzubi tsakanin isbat da kuma nafi irin shi kenan irin imamu nawawi irin ali ibn hajar da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba da su wa qad kana musannif rahimahullahu ta'ala awrada fil asli yace ah, malan zahabi ya riga ya kawo a asalin littafin nan a shafi na 50 al-jumlatul min hadith sharif wannan jumla da aka ambata a hadisin sharif ibn abdullahi ibn abinam sun ma'aura da bi tulihi sannan ya kara kawo shi da tsayinsa a cikin ainihin makhtuta ga yanan ya ce takarda ta ashirin ɗaya fuska ta farko zuwa ta biyu fahazabtu ni albani sai na share wannan karin da ya kawo saboda mene lima ashartu ilaihi minan nakara saboda na amince cewa wannan ƙarin munkari ne وقال المصنف في الموضع الثاني الإمام الذهبي أولي نبي ديغو سيتي هذا حديث غريب wannan hadisi mai rauni zahabi mu fahimta jama'a idan zahabi ya ce hadisi garibi mai rauni yake ne irin yadda zaina'i da ainihin kuma tun can baya al'imamu a tirmidhi sa da wannan ɗabi'a in ka ji zahabi ya ce ha zahabin garibun to rauni yake ne haka zaina'i a cikin nasbur guraya. wannan ɗabi'ar kuma turmidi shine aka fasar aka fi sani ta da haka cewa da ya anan hadisun garibun yana nufin hadisi mai rauni ya ce ba istankarahu ba'adul ulama wasu malamai sun yi kyamace shi sun karyata shi sun ce ba sai da shi ba walakin na hu kafadar kantara ya ce amma fa hadisin ya tsallaka gada ya sha ya kai eh, eh, na ke cewa in yara suna ojojo da ake dafawa a tsira ɗin hmm. ya sha ko ya sha walakin da hukafar alkantara wata karara fi sahihi tunda ya tabbata a cikin littafin buhari kultu sai ni albani na ce wa haza musallamun fi ma lam tazhar fihi illatul qabr wannan magana za a yi dare kawai idan da babu illa da ta ainihin soki ingancin hadisi wani sakazali ka kuna a nan ba haka ba ka kula da wannan hadisi na cikin tabbas ya tsira hadisi na cikin tabbas ya tsira amma idan bincike ya bincike sai aka gane cewa yana da matsala to zaman shi a cikin bukhari ba ta tsirka da shi ina ba ta mun gane shi ne irin wannan kamar yadda muka ji a ina fata yan uwa musamman ɗalibai su koma su karanta maganganun da na ishara ɗin nan a cikin muqaddimar fatul bari zaka ga ainihin maganganu illa guda goma waɗanda aka faɗa game da hadisin shari'a ibn abdullahi ibn abdullahi zaka fahimta wannan magana cewa wannan hadisin duk da ya zo cikin bukhari to baya cikin ingantattun hadisan da aka sallama mun sallama ta gaba daya duk da fil jumla isra'i da mi'raji ya tabbata amma wasu tafasir a cikin wannan hadisin ba su tabbata ba wannan shine abin da tahqiqi ya kwana akai insha Allah wallahu ta'ala a'lam saboda kullum lokaci zamu saurara mu sai Allah ya kan mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa ta'liqi na 64 akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa kamar yadda muka ambata sai mutane su nemi wani littafin fatwar hamayatul kubara mai ta hakikin malam hamad ibn abdul musul tuwaidiri sai ka nemi shafi na ɗari hudu da ashirin da uku za ga inda ya ce a ƙasa a hadin mas'ala ru'atul nabi sallallahu alaihi wasallam rabihi wa qala khilaf fiha kadiman wa hadith subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh